a ci gaba da gasar da ake na olympic a can kasar brazil a bangaren kwallon kafa na maza an fafata wasanni da dama inda a rukunin a brazil suka tashi babu ci da ita da kungiyar kwallon kafa ta kasar iraki denmark ta samu nasara kan south africa da ci daya da nema a wannan rukuni denmark na gaba da maki uku brazil na biye da ita da maki biyu yayin da iraki take da maki biyu south africa na da maki daya ranar alhamis in allah ya kai mu sha ɗaya ga watan takwas na wannan shekara da muke ciki denmark za su fafata da kasar brazil yayin da iraki za su fafata da kasar south africa a rukunin biyu kuwa nigeria ta samu nasara akan sweden ne da ci ɗaya mai ban haushi japan ta sun tashi biyu da biyu da colombia nigeria ta samu zuwa zagaye na gaba da maki shida yayin da colombia take biyo ta da maki biyu japan na da maki ɗaya ita ma sweden na da maki ɗaya najeriya za su fafata da ƙasar colombia ranar laraba japan za su fafata da sweden a rukunin c kuma mexico ta samu nasara akan fiji island da ci biyar da ɗaya south korea sun tashi uku da uku da germany south korea na gaba da maki hudu a wannan rukuni mexico na biye da ita da maki hudu germany na da maki biyu Fiji Island na neman maki. South Korea za su fafata wasan su ranar Laraba da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Mexico, Germany za su buga da Fiji Island da ranar Laraba ɗin. A rukunin D kuwa Portugal sun samu nasara akan Honduras da ci biyu da ɗaya yayin da Algeria ta sha kashi a hannun Argentina da ci biyu da ɗaya. Portugal ta samu nasarar zuwa zagaye na biyu inda take da maki shida honduras na da maki uku argentina na da maki uku ita ma a wannan zagayen algeria na nema ranar laraba in allah ya kai mu portugal din za su fafata da algeria inda argentina za su buga da honduras huta lafiya